Sallama da fatan alheri a gare ku baki ku masu sauraron yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet. A dandalin voa.com da voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuma ta gidan rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Kowace Alhamis shirin yau da gobe na mayar da hankali ne akan batutuwan da suka shafi lafiya ko rashin lafiya ko kuma wasu ɗabi'un ɗan adam da ake gani a cikin al'umma waɗanda ba masu kyau ba ne waɗanda ba su dace ba kuma sun yi bambara kwai. To kamar matsalar yaɗan da ta addabi al'umma a ko'ina a wannan zamani namu, wadda mun sha tattaunawa a kai tare da masana ilimin halayya da zamantakewar jama'a, sai dai kuma a yau wata matsalar za mu taɓo wato mutanen da ke sha'awar kwanciya da yaran da basu balaga ba. Wannan matsala ita ce matsalar da masana ke kira pedophilia wanda masu ilimin aikin likita suka gano tun wajejen ƙarshen ƙarni na goma sha tara wato shekaru fiye da ɗari biyu kenan. Yau wannan matsala za mu tattauna a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To ya za a gane masu irin wannan ɗabi'a a cikin al'umma? Idan an gano su a cikin al'ummar me abin yi? Waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka? Shin taɓuwa ce ta ƙwaƙwalwa ko kuwa? Me ya bambanta mai yi wa yara yaɗe da mai sha'awar kwanciya da yaran da basu balaga ba? Yaya al'adun Afirka ke ɗaukan wannan matsala? Yanzu haka muna tare da ƙwararren likita a ɓangaren lahiyar kwakwalwa Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Nan gaba kaɗan za mu tattauna da shi kai tsaye. a gaskiya shirin yau da gobe wannan aika-aika ta zamo ruwan dare tun ba yanzu ba ake wannan ɗanyen aiki amma mahukunta sun zura ido suna kallo. Sha'awa ba ta sa mutum ya nemi ƙaramin yaro ko ƙaramar yarinya a matsayin biyan buƙatarsa. Sai dai a kira shi da rashin hankali ko rashin imani. Mahi yawan masu wannan ɗabi'a suna yi ne don neman duniya. da za a yi bincike duk za a ga kowannensu suna da iyali daga ɗaya ko biyu har zuwa uku muna roƙon allah ya shirya su in masu shiryuwa ne sako daga hassan muhammad yaldu Rashin basira da kuma rashin ilimi shine yake kawo haka ba wai batun sha'awa ba. Kuma yana da kyau masu aikata wannan ɗabi'a su yi ƙoƙarin tuba. Idan mutum ya mutu yana aikata wannan ɗabi'a, billahi lazi zai haɗu da fushin Ubangiji. Allah ya kare mu, ya tsare mu, saƙo daga Mubarak Arfat Jibril. Sam ba haka abin yake ba, gaskiyar magana duk mutanen da suke wa yara ƙanana yaɗe to suna yi ne bisa neman duniya wanda muggayen bokayensu suke saka su si domin cin mota buƙatar kansu wasu kuma suna yi ne saboda 'yar ƙanƙanuwar sha'awar da za ta halakar da su hanya mai sauƙi shine duk wanda aka kama da laihin yin yaɗe to a ɗauki mataki mai tsauri kamar su hukuncin kisa ko kuma ɗarmin rai da rai da kuma tara ta dubban kuɗaɗe idan aka yi haka to ko shakka babu aikata yaɗe ga ƙananan yara zai ragu. Sako daga Anwar Muhammad Gaidam. Eh haka ne VOA. Wannan abu ya zama ruwan dare ya faru kusan sau biyu zuwa uku a nan ƙaramar hukumar mu ta da ke a jihar Neja wata ɗaya zuwa biyu da suka wuce. Gaskiya abin abin takaici ne inda za ka ga babban mutum ya afkawa 'yar ƙaramar yarinya Kaico, ni ina ganin ba komai ba ne illa taɓin hankali ko kuma wata ɓoyayyar manufa domin mutum mai hankali ba zai aikata wannan irin aika-aikar ba amma ban yarda da cewa yawan sha'awa ke sanya hakan ba gaskiya sako daga shehu adamu rijau yau da gobe wannan ba sha'awa ba ce wace masiha wani lokaci kuma boka yake jeho wasu mutanen cikinta saboda neman duniya ina abin sha'awa wajen ƙaramar yarinya ko namiji ƙato ɗan uwanka Allah ya ƙara shiryar da mu mu da zuriyar mu amin sako daga Yakubu Muhammad Kurmin Mashi Kaduna Najeriya. Ko alama fyaɗe wani sabon iskanci ne inda waɗansu mutane marasa ɗa'a da neman rashin gina al'umma mai nagarta suka bullo da shi don lalata al'umma da sashen ci gabanta da samun kyakkyawar rayuwa da gina al'umma mai nagarta. hukunci mai tsanani ciki har da kisa zai kawo ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a ko sauƙinsa Sako daga juma mai fada kan tagora. Ku sani wallahi ba wani rukunin mutane da sha'awar su ta hi komawa kan ƙananan yara sai dai mutuwar zuciya da rashin hukunci mai tsanani akan masu aikata haka. Don wallahi da ra'ayi na hukuma za ta bi da an rinka dandake duk wanda aka kama da laifin yi wa ƙananan yara yaɗi. Sako daga Murtala a basu. A gaskiya yau da gobe, rashin ɗaukar kyakkyawar mataki a kan masu aiwatar da fyaɗe shi ya sa lamarin ya zama ruwan dare gama duniya. Ubangiji Allah ka shiryar da al'ummarka na ƙwarai, saƙo daga Sadiq Oliver Kufai Toro, Bauchi, Nigeria. Yau da gobe, hakika wannan ni a gani na masu yin haɗe wa ƙananan yara masiha ne kawai da kuma son duniya shi ke sa wannan mummunar aika-aika. Fata na a gare su Allah ya shirye su in har masu shiryewa ne. in kuma akasin haka ne Allah ya tona asirinsu a duk lokacin da suka aikata hakan. Sako daga Abdulkadiri Husaini Jambil. Ni a ganina kawai idan kun lura da yanayin fyaɗe a ƙasar nan za ku ga yawanci matasa ne marasa aure masu idan sha'awar tsiya. Wasu kuma manya ne daga shekara hamsin zuwa sama, su kuma wasunsu su ma saboda rashin aure ne. wasu kuma saboda biyan bukatunsu na tsafe-tsafe wanda bokaye da 'yan tsibbe-tsibbe ke ce musu su aikata hakan idan sun aikata bukatun za ta biya sun manta da cewa allah ne ke azurtawa allah ya kawo mana karshen fyaɗe a nigeria da ma duniya baki ɗaya sako daga abdullahi magaji findiga to jamila amsoshin tambayar da muka yi wa masu sauraron mu a facebook kenan tambayar da muka yi cewa muka yi ana samun kananan yaran da ake ma yaɗe kamar abin da ya faru a makarantar nan ta kano ta dr hassan gwarzo tambayar ta muka ce shin masu aikata haka na iya shiga cikin rukunin mutanen da sha'awar su ta komawa kan yara kananan da basu balaga ba to amsoshin muka karanta kwarai da gaske mhm. an da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ba dan suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta ƙugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne jini ka ta jikinsu jini ka ta jikinsu sun ta sun yi nisa likita ne za a ya talabe su likita ne za a ya rungume su bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai so ku ga da likita bokan turai a mai da niyya sosai Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To saurare kamar yadda muka ce muku yanzu haka dai muna tare da Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji, ƙwararren likita ne a ɓangaren lahiyar ƙwaƙwalwa. Za mu tattauna da shi game da wannan batu na mutanen da sha'awarsu ta hikarkata kan ƙananan yaran da basu balaga ba. idan muka samu lokaci saboda abin yana buƙatar bayani hmm. idan muka samu lokaci za mu buɗe layi ku kira ku yi dakta tambayoyi amma idan bayanin <laughs> yawa da yawa ne sai mu ba ku haƙuri yawa to dakta kana jin mu ya ina jin ku hajiya to salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh muna ƙara godiya sosai da ka karɓi wannan gayyata ka zo ka ƙara mana haske akan wannan batu a to ni ma na gode na ji daɗi sosai da wannan abin tattaunawa naku alhamdulillah yawwa to dakta ka dai ji amsoshin da mutane suka bayar wasu sun ce ba taɓin hankali ba ne iskanci ne ko a likitance mai ya kuke kallon wannan al'amari na pedophilia ko ko pedophili da french <laughs> da hausa kuma fa yawwa to wannan kan kamar yadda na fara ya mutu kan cewa wannan tattaunawa da kuka ɗauko abu ne mai mahimmanci sosai kuma na ji daɗin an so shi na masu sauraro akan tambayar da kuka yi ana hakika akwai wani ehm, mu a nan kamar a ƙasa hausa yadda abubuwan ke shafan mu ya bambanta yadda ake samu a ƙasashen turawa a ƙasashen mu za ki ga yawanci kamar a yadda aka samu wannan tafikin da kuka ɗauko kan cewa a mm. lokacin makarantar kwana ta yara ana samun raɗe-raɗe ba taɓa samun irin da wanda ya faru ba kamar wanda ko faɗa yanzu wanda har wani ta sa ido a kai mm. amma kamar yadda abin yake faruwa a turai shine za ka ga babban mutum kamar yadda ko faɗa da iyali da komai amma na neman yara ƙasa da shekara shida wasu lokacin shekara shida zuwa sha biyu to akwai ɗan bambanci kaɗan da wanda kan cewa su sha'awa ne yake kai su wanda za a ce taɓin hankali ne ko da ko da taɓin hankali din ne ba bai kamata a kyala mutum ya tafi haka nan ba eh, kamar wanda eh, a likitance zai iya cewa mutanen da suke da wahala da hulɗa da mutane ka ga mutum da a cikin yan uwa haka da iyalai shi ya fi son ya ware shi kaɗai ni biya ɗan kwana biyu amma zancen ma'amala ko da za a samu ya yi iyali sai yi wahala su kuma yaran yawanci zaki ga da ake samu wannan shekara shida zuwa sha biyu ba suna yi ba ne don saboda san ransu yawanci saboda tsoro wani lokacin kuma ba sai an samu eh, eh, eh, kamar faruwar jima'i ba wani lokacin za a kamar ko a turanci za a iya cewa ko tunani kana kallon yaro kana sha'awa ko taɓa jiki ko kuma taɓa private part duk irin wannan yana nuna cewa ko wannan eh, matsala ta pedophilia ɗin da muke zance. Mm. Amma duk haka a likitance da wahala akan samu kama a nan kasashen tura mutane su zo su ce ai eh, suna so a taimaka musu a asibiti ko a duba su saboda wannan cuta. Amma mu a nan yawanci an fi samu ta a kama mutum a kai shi ko ki ga yan uwa a ce a yi hakuri a yi hakuri za a ɓata suna ko duk irin wannan yadda addini da um, mu'amalar ya nuna sai ki ga ba za a fito a yi magana ba a ce ai wannan akwai wannan matsala saboda yawancin aka fito gaskiya a hukumance za a iya eh, ɗaure mutum akwai different sections wanda zai iya nuna can za a ɗaura mutum wani za a kai shi kurkuku har abada wani ma kamar yadda ko faɗa yadda ya zama digiri ɗin da aka samu na wannan pedophilia ɗin zai iya zama kurkuku har abada ko ma kisan kai. Mm-hmm. yau eh, dakta ba ba ba shawarwari eh, ba ake bayarwa ba ba ba ba ba ba ta kamar mai za a mm. ce na wannan cuta. Mm. Yawa dakta bayanin da kai ka nuna cewa kamar a kasashen turai ake samun manya yanzu a kasashenmu ma ana samu kuma musamman wani abin mamaki kamar a cikin al'umman ma za ka ga kamar ko malamai na addinin islamu ko kuma malamai na addinin krista za ka ga su ne an danka musu amanar yara saboda akwai bayanai da yawa za ka ga ko a coci ko a masallaci ko a makarantar allo za ka ga malamai suna lalata da ƙananan yara maza da mata haka a coci za ka ga fada-fada su ma suna yi kuma a ɓangaren kirista za ka ga paparoma yana hitowa yana ta magana yana ta magana yana haɗin irin hukuncin da za a musu amma ɓangaren musulmi ba mu taɓa jin wani ya hito yana magana akan irin wannan abubuwa ba kuma an san suna faruwa a cikin al'umma eh, wannan gaskiya ne hajiya wannan zance ki tabbas amma abin da na faɗa ɗin dai shine in aka biyo ta wannan hanyar kin ga babba ne a society da ɗan ƙaramin yaro da bai mallaki hankalin shi ba bai san me ya faru ba hmm. za a zo a ce a yi haƙuri ka a ɓata suna kada a je kotu kada a kira 'yan sanda ko su kansu 'yan sandan ko alkali a dai ce an sasanta amma ba za a ce da wahala ni dai ban taɓa jin an yanke hukunci ba a ce an tura wannan prison ko an ce sai ya biya wani makudan kuɗi hmm. ko sai ya ɗauki damar treatment za ga yawanci iyaye ne ya su kawo koda daga baya wata matsala ta faru hmm. wanda zai taɓa iya eh, taɓa hankali ko nutsuwar ɗan adam iyaye ne dai za su sha wahala shi wannan da ya abin kwata-kwata ba wani magana shi da za a makawa. Mm. Yau, dokta eh. tambaya kamar wani bambanci ne tsakanin mutanen da ke wa yara yaɗe da kuma su waɗannan waɗanda kamar da kai bayani ko daga nesa suna kallon yaro sha'awa yaro ko yarinya eh. za mu ga kamar su ma bari da bari kai kai bayani yawa me bambanci tsakanin <laughs> yawa wannan ayyawanci bambancin kin ga banda a ce wannan dan warewa din da kin shiga jama'a da kasa sattilin dai na wani abu sai kuma wannan kawance da yara ɗin a lewan ne ɗan kuɗi ne ki ga mutum koda a cikin yan uwa amma dai da wahala met ko elder people su ne yawanci abokai amma mutum ko doshe yara ko yara suna tare da shi su irin wannan su ko da yaro ba su wani lokacin za a yi forcing din shi ko akwai danganci da shekarun wannan na miki zancen kan cewa shekarar shida ko ma ƙasa zuwa sha biyu akwai wanda yaran za ki ga sun fi haka kuma wasu yaran dama su ma sun riga sun saba sun ma shiga wannan harkar da kuma yadda al'adar mu take ko da saboda yaran da aka fi yi mata ne idan suka kai wani ɗan lokaci za ta to shi kenan a kokari a musu aure ko kuma shi kenan harka shiga duniya mata zo. to wannan yana da muhimmanci a ce an wuce lokacin shari'a ana aiwatar da ita inda dokokin suke an bi ko a addinance ko a hukumance to amma yawanci da an zo nan sai haƙuri haƙuri kenan an gama ya mm. asibiti da wahala da wahala kaga an zo inda ba a daidai lokacin da abin ya faru ba ana gudun ko an ji rauni ko wani eh, sai an kwantar to da wahala da an fara zancen kotu zance ya mutu a al'ummar Yawwa. Mm, mm. Shi ne abin da ke kawo mana tsaiko. Eh, Yawwa, dakta a matsayinka na ƙwararren likita a ɓangaren lahiyar ƙwaƙwalwa, idan aka kawo muku mutum a ce ga matsalar yana sha'awar ƙananan yaran da basu balaga ba kamar waɗanne irin matakai akwai wani mataki ko matakan da za ake ɗauka don a taimaka mishi a raba shi da wannan ko ku ba a rabuwa da wannan eh akwai akwai mataki matakai daban-daban amma ɗaya daga cikin matakin shi ne wanda na gaya miki wanda ya fi sosai wanda kamar yanzu idan aka kawo daga 'yan sanda zuwa kotu a ce a ba da medical report ko a duba shi ko kuma akwai bangaren mu na lafiyar kwakwalwa da muke cewa forensic psychiatry ban san da zan fassara da hausa ba wanda muke harka da hukumomi hmm. to su ma nan eh, eh, eh, za a iya zuwa har prison ko asibitin ɗaurarru har asibitin eh, eh, a rika zuwa ana ba su magani. Hmm. Eh, ina fatan kin fahimta a kamar in ka kawo aka duba mutum yana da wannan cuta kai likita aikin ka in ka ce ga za a saka shi inda za a canja ɗabi'ar shi shi kuma alkali zai ga ina ne za a sami da za a canja ɗabi'ar shi zai ga irin yadda abin ya faru iya cewa akwai kuku to idan aka yi kurkuku wannan ma ɗaya daga cikin harka eh, abin da zai saka eh, ya canza ɗabi'a tashi kenan tunda behavior problem ne a kurkukun kuma likitoci da psychology da social worker za a zo a rika shi shawarwari idan aka ga kamar yana da ciwon damuwa har magani za a iya shi in kuma yana da abin da muke ciwon schizophrenia don yana faruwa masu kamar za a ce taɓin hankali sosai kamar da bawaki zai zai ce tuburan ya ki warkewa eh. kuma na yana faruwa da su to duk a ciki a prison din za iya zuwa a bashi magani amma amfani a kawo shi ko likitoci suna da ma likitocinsu wani lokacin kuma sukan kira likitoci daga asibitin kwararru kamar namu a je a duba amma za a iya cewa ba za su iya amfani da wai matsalar taɓin hankali ba a ce ba za a ɗaure su ba ba za a ga laifinsu ba za a kai su ba za a hukunta su ba za a hukunta su ba ba a amfani da wannan ko ai shi ne don mutum yana da taɓin hankali wai ba ya fi doka ba ne yadda dai za a samu kamar akwai dokoki a ingila da amerika wanda tun da za a ce in an yanke mutum hukuncin kisa da za a aiwatar da hukuncin ba kamar ba za a kashe shi ba sai ma an duba hankalin shi ya dawo ya natsu ya tabbatar cewa ga laifin da sannan gashi kuma kan shi za a kafin a kashe shi. To tafin hankali a cututtuka da yawa a al'amuran yau da kullum shi sa muke da bangaren muna tare da kotu da 'yan sanda da sojoji na wannan bangaren forensic psychiatry din za ka iya cewa ga abin da ya same shi shi kuma a ce to shi kenan ku aje shi a firizin ku zai ku rika bashi magani a gurin mm. Ku kuma a rika bashi magani a gurin cikin eh, gadi yana faruwa zai iya cewa ma a kawo shi asibiti mm. amma dai a tsare yake idan zai tafi daga asibiti a kuma rubuta a mai da shi shi kuma in hukunci za a yanke mai a yanke mai a nan kuma ya dawo hannun shari'a in dai babu <laughs> shari'a to abin zai wahala tunda asibiti dole mu sai an zo Gaskiya eh. ɗaya daga cikin abin da kai eh. magana a kai shine yadda al'ada da kuma addini yana hanawa a fito fili a faɗi irin wannan matsalar tana faruwa. Ta yaya kake ganin cewa za ku iya haɗa ƙarfi da ƙarfe da malamai yadda za ku janyo hankalinsu su rika faɗakarwa kamar yadda kuka yi magana yanzu akan paproma ya fito ya kamata a ce malamanmu su masu fara amfani da wannan damar lokacin a hudba din suna tona asirin masu yi kuma suna faɗar illar a cikin addini mm. ma eh, to alhamdulillah wai ba ina da kokarin zuga ma'aikata ta bane ba ko university da nake amma eh, a ɗan kwanakin nan na san daga wancan ba chancellor din zuwa na yanzu ya yi appointing din um, imams imams na mm. kano wanda wasu su ma professors daga nan senate din da kuma kamar yanzu shi eh, yadda masarautar kano ta nuna da gwamnati na kokari a kawo ƙarshen wannan abin akwai kyakkyawan zato kan cewa nan ba da jima ba za a rika yake hu yadda mutum ko da ya faru a kanka ko dan eh, uwanka baka da damar ka hana sai an yi shari'a a kai in dai aka zo wannan wurin kamar yadda muke zaton insha Allah yanzu a zo to za a samu sauki sosai. Mm. Yawwa, dakta wata shawara za ka ba iyayen yara yadda za su iya gane cewa wani ƙato yana wa ‘ya'yansu ƙanana wayo. Yawwa, iyayen yara, musamman iyayen yaran mu mata. Idan suka ga ɗan uwa ya fiye nacewa kan wannan ɗan ƙaramin yarinyar. Yawanci an fiye mata ne, amma an mazan ma ana yi musu. mariya ba ta kai shekara biyar shida ba kullum tana tare da wani kawunta ko kuma idan ta gan shi tana jin tsoro ko kuma in dai yaro ana ɗan tambaya shi tunda yawanci yara idan suka kai wannan shekarun shine suke gane cewa akwai bambanci tsakanin eh, eh, eh, al'auran mace da namiji kuma a lokacin suke fara iya wasa da shi to a lokacin idan dai iyayen mu mata sun kula sosai tunda namiji gaskiya ba ina kokarin in ce a abu ba mu da haki bane muna da haki eh, sosai dakta eh, mun kuna da haki amma mun saba ai kun sakan mana tun ba yau ba <laughs> to to alhamdulillah ya ji da dai kun dauka <laughs> to amma gaskiya kula kula kula idan yaro aka ga ba son wasa kuma tafiyar shi ta canza kamar akwai alamar physical pain ko aka wani babba a ciki ko kawu ne kai ko uba ne a ce kullum siyarsa tana uh, kan cinye shi yau shi ne ya ɗauke ka nan kuma yarinya ta kai shekara uh, shida zuwa bakwai yara lokacin da ya kamata ma ka rike mata tsawa da fada mm. <laughs> a ga kullum ke ɗauka to ya kamata ko wannan ta zama suspicious mm. suspicion da kuma wannan kula yana da muhimmanci sosai uh, likita ɗaya daga cikin abin da yake faruwa zaka ga cewa eh. yarinya tana karama din kamar cikin wannan shekarun zaka ga kamar wani kamar yanda ka faɗa a dan uwa wani za ce eh, za a ce wannan ko ya abokin wasa ai ba ce muka ga kun shaku ne ko auren gida za a yi ne mm. za kuma ga yarinya ta bata rai ba son magana take ba amma tun daga wannan lokacin zaka ga shi kan shi yanayin shi ya canja ta yaya to za a za a wannan abun kamar yana ɗaya daga cikin matsalar da take kawo rashin yadda din sakacin iyaye ba mm. wato in dai dama uwa ta lura da irin wannan ka cinga tun daga lokacin ya kamata ta samu suspicion kuma yawanci yara a lokacin nan suna da wayo kuma suna da faɗin gaskiya to sai ta ware yadda ta ɗan yi mata dabara ta tambaye ta me yake faruwa kaza da kaza to a matsalar da ake samu wani lokacin wajen suggestibility a ce kamar ga uwa ya miki kaza eh ya miki kaza eh ya miki duk irin wannan kaga yaro ka ta yi lidi da shi amma an ka ce mai ya faru da akwai kyakkyawan ta zai gaya ma yadda abin ya faru gaba ɗaya saboda shi zai gane riba wani abu ne gwanda ya gaya ma gaskiya saboda kuma uwa ita ce aka fi trust a wannan stage ko mai uwa ta daidai ne to daga nan ya kamata sai a ɗau mataki a kira 'yan sanda ko a notifying um, alkali ko kotu kafin a zo asibiti saboda don ka zo asibiti yawanci don ka zo asibiti wajen tabbatarwa ne da an tabbatar abu ya faru da sauransu in daga na aka ce za a je wajen yan sanda sai a ce to a hakura ba abun haka nan haka yake faruwa a al'ummar mu kai kuma asibiti ba ka da dama ke ba kowa ba ne sai ka ce to shi ce da ko ba hannu a nan ku tafi an gama to dakta duk da cewa dai abin yana kan uwa sosai kasancewa al'ummar mu mm. uwa tana gida ko da yaushe Eh, maza sun fi yawa a waje kuma irin wannan abin eh. ba wai lalle bane a cikin gida ake don wasu ma kawai daki daya kawai suke ba a nan cikin gida dai ake ba inda uwa za ta gani maza ko da ba mm. mahaifin yarinya bane ba suna waje suna ganin ɗan uwansu maza suna yi to wannan ma ya eh. kamata su kansu mazan daga waje su rika sa ido kina kamar yadda ake wa 'yan talla gaskiya ne wannan kamata ya kam da al'umma da gaba ɗaya jama'a kowa sa idan shi kai kamar yanzu wani lokacin za ga an ce ana gini kamar yadda ake mawa a guraren mutane da yawa an taru ga kuma ƙananan yara mata suna saide-saide to da haka kuma yawanci kuɗin nan suke nema su kuma wannan eh, eh, eh, so suke bata su cikin yanan babu wani zancen taifin hankali gaba ɗaya laifi ne hukunci kamata a yi to amma sai a ce eh, a ciki ba wanda zai magana ko wa'anda suke da magana ma za su iya ba za a saurare su kuma mm. daga nan ba za su iya ɗauka abin gaba ba Allah dai ne mm. ba haka kamata dai wannan harkar talla na 'yan mata da barace-barace a ce an sauƙaƙa shi gaskiya. Mm, to muna godiya sosai Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji da ka ɗauki dama da lokaci ka taimaka mana da waɗannan bayanai mun gode sosai. To na gode sosai hajiya. Yawa mun gode kwarai. Wa alaikum salam. Da fatan iyaye kun sanya kunnuwan basira kun saurari bayanin da dakta ya yi kuma za a sa ido a anguwa ne a buɗe ido duk wanda aka ga ta bakin hilani gyanderu ƙato yana tare da yara ƙanana yana raba alawa da su wane ne kuma kamar da ya ce a ga ko kawu ko wani baffa ko wani ya an makalewa ya to gaskiya ɗauki mataki Allah ya kiyaye sai gobe idan Allah ya kai mu likita ne za a ya talabe su rungume su bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai to ku ga da likita bokan turai a mai da niyya sosai yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba yau kiran kuma ta aiki.